wani gari wani gari wani garin da ake kurba manja da zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja ja a madalla jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gare bamban. kasashen afirka da dama kamar yadda watakila aka sani al'adu da addinai ba su amince da ma'amalar jinsi ba hasali ma an tanadi dokoki masu tsauri wajen hukunta duk wanda aka samu da wannan ɗabi'a a ƙasashen turai kuwa a sakamakon mutunta 'yancin kowane ɗan adam doka ta baiwa kowa 'yanci na sauya halittarsa ko kuma neman jinsi yanzu haka an samar da darasi mai cike da cece ku ce, wanda zai koyar da ilimin mu'amalar jinsi ɗaya a makarantun yankin. Ina aji ɗaya babana ya fitar da ni daga makaranta bayan da aka soma mana lesin na jinsi ɗaya. To maudu'in shirin na wannan makon kenan. ba. To har wa yau saboda 'yanci da kowane ɗan adam ke da shi shi yasa aka wa iyaye dama na koyar da yaransu karatu a gida muddin suna ganin wancan darasin ya saba al'adu ko addinansu na gwammace na koyar da yara na karatu a gida hakan ya bani dama sosai na ƙara samun kusanci da su da kuma koyar da su abin da suka fi so da kuma zai amfani rayuwarsu nan gaba mafi mahimmanci shine yadda kuma a makarantun aka yi fatali da al'adunmu ake koya musu abubuwan da suka yi hannun riga da al'adarmu. To za a je irin kalubalen da ke tattare da tsarin ga baƙi mazauna turai a cikin shirin da ni ramata Garba Baba zan gabatar. Sanin kowa ne 'yan Afirka da dama na son mutunta al'adu da addinansu. Ba mamaki aka so samun karuwar iyaye a janya yaransu daga makarantun boko wasu ma ba sa saka yaransu a makarantun na boko tun bayan da aka soma darussa na koyar da yara batutuwa masu nasaba da ma'amalar jinsi ɗaya. Burin dai waɗanda muka tattauna da su a cikin shirin shine su ɗora 'ya'yansu bisa tarbiyyar da ta zo daidai da al'adu da ma addinansu. To shin ya ma tsarin koyar da yara karatu yake a gida? Dr. Hadiza Kere Abdulrahman malamar jami'a a Birtaniya ta yi wa muryar Amurka takaitaccen bayani a game da karatun na gida da aka fi sani da homeschooling a turancin Ingilishi. To ni dai a gwargwadon sani na, homeschooling shine iyayen da suka gwammace su koyar da wa yaransu a gida. ba sa sa yaransu a makarantar boko irin mutanen nan sukan hada ma yaransu program curriculum abubuwan da ya kamata su koya wanda shi ne ya fi dacewa da values ɗinsa da abubuwan da suka ga ya fi masa muhimmanci. To a akasarin kasashen yamma kamar Amurka da Birtaniya ko Jamus an jima da samar da darasi na koyar da ilimin jima'i ga yara. Sai dai a baya-bayan nan ne aka shigar da batun 'yancin kyakkyawar mu'amalar jinsi ganin cewa tun suna ƙanana sun so sanin ya kamata da ganin girman juna da kuma sanin abin da ya dace dangane da kowane jinsi. Wasu musamman baƙi a waɗannan ƙasashen na ganin wannan kamar maƙarƙashiya ce wajen koyawa yara luwaɗi da maɗigo. Duk da cewa homeschooling ba baƙon abu ba ne a ƙasashen yamma, sai dai an ci gaba da samun ƙaruwar masu yinsa a baya-bayan nan. 'Yan Afirka masu amfani da tsarin na ganin wannan ya ƙara ba su damar fahimtar buƙatun 'ya'yansu tare da taimaka musu sanin inda yaran suka dosa. Malama Halima Yusuf Hassan 'yar Najeriya ce da ta jima a Ingila. Na gwammace na koyar da yara na karatu a gida. Hakan ya bani dama sosai na ƙara samun kusanci da su da kuma koyar da su abin da suka fi so da kuma zai amfani rayuwarsu nan gaba. Amma mafi mahimmanci shine yadda kuma a makarantun aka yi fatali da al'adunmu ake koya musu abubuwan da suka yi hannun riga da al'adarmu. saboda haka homeschooling ya ba mu dama na ƙara wayar musu da kai a game da sanin asali da abubuwan da suka dace da waɗanda ba su dace da mu ba yaran da ake koyarwa a gida na iya bin wannan tsarin har su girma inda daga bisani suke zarcewa jami'a a lokacin da ake ganin sun mallaki hankalinsu. Ina aji ɗaya babana ya fitar da ni daga makaranta bayan da aka soma mana lesson na jinsi ɗaya. Yanzu a gida nake karatu sai nan gaba zan shiga university don na kai 18 years. Duk da ci gaba da karɓuwar wannan tsarin yanzu, akwai waɗanda ke ganin yaran da iyayensu suka karantar da su a gida a lokuta da dama suna da ƙarancin wayewa da rashin sabo da jama'a. Amma Malama Hafsat Abubakar ta ce, ya danganta daga school ana koya ma yaran nan ba daidai ba ne wani adult education da yanzu aka kara wani gender rights wani menene amma kuma mutum bai ce komi in ka ka afford homeschooling fa yaran ka cikin europe ga wallahi yana da kyau sannan kuma me shi ba shi school suffer any kind of bullying takura kenan eh. da kwaikwayon haliyan da ba su da kyau kamar su drugs shan sigari da ababa irin haka nan dai wasu na tsoron kamar yaro bai je school ya yi homeschooling ba yana lack social interactions ba haka ba ne still yaronka ya iya ya samu social interactions depending on kai ko ku iyayen madalla A daidai lokacin da baƙi musamman 'yan Afirka ke ƙara rungumar wannan tsarin na homeschooling, akwai ƙalubale da ke tattare da shi. Dr. Hadiza Kere ta tabbatar da hakan tana mai cewa tsarin na buƙatar nazari da kuma hazaƙa. Inda za ka yi homeschooling to dole fa sai kai ma ka zama ɗaliba ko ɗalibi dole kai ma ka ci gaba da koyan abubuwan don ka iya koya wa yaranka kafi kowa sanin yaronka ka fi sanin inda karfin shi yake kafi sanin inda zai dan wahala so kana iya tailorin kana iya gyara abubuwan da kake koyar wa yaro game da haka da wanda bai san me yake ba ko wadda ba ta da discipline ba ta san ta tashi a safa ba ba ta san a zauna a yi abin da ya kamata a yi ba to kaga za a dan wahala tunda kawai yaron zai tashi bai ma san cewa ya kamata a yana makaranta bane a idan shi homeschooling wai ba wai kawai dan kana gida bane kenan baka makaranta bane shi ma makarantan ne saboda haka dole a approaching in shi a cewa shi ma fa makaranta ne amma a gida kuma dole a yi paying attention to abubuwan da ake koya wa yara da so da dan wata rana suka zo suka koma makaranta dan dole dai wata rana su shiga um, jama'a kada ya zama kamar sun kasa kamar an hana su koyon wasu abubuwa Kar ka cuci yaranka in za ka mishi homeschooling ka tabbatar cewa ka san me kake yi To gwamnatocin turai dai na da yakinin cewa makasudin koyar da darasin zai baiwa kowane ɗan adam 'yanci na zaɓin jinsi da ransa ke so tare da mutunta waɗanda zaɓinsu bai zo daidai da nasa ba. da kuma magance matsalar kyara da tsangwamar da ake wa masu ma'amalar jinsi ɗaya. Duk da haka, homeschooling ya ci gaba da samun karbuwa cikin hanzari a tsakanin baƙi mazauna turai. Take it over when I sing you go down. Madalla, to da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban. A madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke muku sallama daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.